Dans le domaine de la taxe immobilière, qu'est-ce qui nous intéresse? A fannin haraji da ya danganta da gidaje da makamantansu, bisa menene ake dogara a girka harajin? Na farko dai shine hili. Bayan hilayen da ake noma a kansu, akwai hilaye da ake amfani da su don gudanar da kasuwanci ko girkin kamfuna na safara wani. Dukkan saurayen da kuke gani suna bisa shafin hilayen da biyan haraji ya hau a kansu. Haka zalika da kuma wanda ake gina ta karkashin ƙasa. Don mu kwatanta muku abu ne mai faɗi. Harajin gidaje ya kasu fasali biyu. Akwai harajin da ya rataya kan kamfuna daga inda kamfani ya bayyana zubin gidajen da ke gare shi da jimillar su. Bisa wannan fasali ne muke ɗaukar kashi ɗaya bisa ɗari ga jimillar kuɗin. Misali, an kamfani ya gabatar da jimillar kuɗi ta miliyan 35, shika 350 za a biya. Harajin gidaje da ya shafi wanda mutum kansa zai biya. Ginin gida da kuke badawa haya a miliyan ɗaya misali. Muna ɗaukar lissafin jimillar kuɗi da kuke samu na haya na tsawon shekara. Kenan miliyan guda watanni goma sha biyu ya tashi miliyan goma sha kashi goma bisa ɗari muke ɗauka. Su suka tashi miliyan ɗaya da shika ɗari biyu. Haraji ya shafi dukkan masu gidaje. Gidaje na gidin laka da ba su da kuɗin da ke shigo musu ta wannan kadara ko kuma gida ne ne wanda kake ciki a nan babi ne ke akwai akwai haraji da za ka biya na gidajen da biyu ma'ana gidanka na farin inda matarka guda ke ciki gidanka na biyu matarka ta biyu na ciki kenan ya waje ba ka biya harajin wa'annan gidaje idan ka ba da gidan na biyu don a zamna kyauta ga wani dan uwanka nan ma sai ka biya haraji tsari uku gare mu na lissafin yadda za a fitar da harajin na farko gidan ake sanyawa haya ya kasance a rubuce a lissafi. na biyu shine lissafi na bincike a barikance Muna da ƙwararrun ma'aikatu da za su iya bayyana muna ta cikin zangon da gidan yake ko metar kare nawa ne gidan ya ɗauka. Haka ɗin ke ba mu damar sanin ko nawa wannan gida yake mu samu ƙayyade ko nawa rajin na gidan zai tashi. Gidajen da darajar su ba ɗaya bace ta fuskar zangon da aka gina su. Misali yau in kuka ɗauki anguwar Tallage da Kwara Kano ko da fasalin ginin ɗaya ne to ba su da shigar kuɗi guda. Na uku shine akan kwatamti wanda muke yi gini biyu masu kamanci guda idan gudan an sa shi haya to fasalin hayar muke ɗauka mu azawa gidan miliyan na kusa yaya ake biyan harajin to daga inda aka baku takardar biyan harajin a watan janairu kuna iya biyan sa bugu daya ko kuma kuna da damar biya zubi na farko in ya dade a yi shi 31 ga watan maris a gaba 30 ga watan juni ku zubi na biyu au plus tard le 31 mars et au plus tard euh, le 30 juin pour la deuxième échéance